<clears throat> muna gode wa Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a babban masallacin dutse a jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis bakwai ga watan Sha'ban a shekara ta 1446 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne shida ga watan biyu a shekara ta 2025 a lissafin Miladiyya. darasinmu na 365 a karatun da muke a littafin umdatul ahkam na ashekul hafiz abdulbani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi a hadisi na 264 wanda shi ne kuma hadithi na tara babu ma yunha anhu buyu babin da yake magana ko ya kawo hadisan da malai tattara hadisan da suke magana akan nau'o'in cinikayya da aka hana nau'o'in ciniki ko cinikayya da aka hana a cikin kitabul buyo kuma alhamdulillah mun yi nisa a wannan babi makon da ya gabata mun hadisi na takwas yau kuma hadisi na tara insha Allah ta'ala shine hadisin Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala an bismillah da shi sai a karanta da hadisi na goma kuma shine na ƙarshe a wannan babin shine hadisin Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله الحديث التاسع عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه نعم. الحديث العاشر عن رافع بن خديجه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الخلق قبيح ومهر البغي خبيث وكف الحجام قبيح صحيح أخرجه مسلم نعم نعم كما da muka je hadisin Abu Mas'ud al-Ansari magana akan sa ta gabata ba sau ɗaya ba yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an samanil kalb annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan a kudin sai da kare yawa kudin da aka sai da kare nan ba farashin kawai ake nufi wani to hakikanin kudin da aka karba bayan an sai da kare yawa inda asalin lafazin saman yutlaqu ala المبلغ المحدد الذي وضع ثمنا لشراء شيء معين abinda aka sanya farashi kamar da muke faɗi da hausa shine sama amma nan ba farashin batun da farashi zai za ta iya zama wani abu ne da yake haƙiƙa zai iya zama kuma wani abu da yake ma'ana ce kawai idan tattaunawa ake da musawama nawa ne kaza a ce farashinsa kaza kaga wannan ba wani abu ne da za ka gan shi ba amma abin da aka riga aka kulla cinikin har aka saya aka sayar aka karɓi kuɗi to nan kuɗin shi ake magana a kai yawwa ma'ana dai kuɗin da aka sai da kare shi wannan kuɗin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi hani a kansa yawwa hani kun ga kenan nan tunda hannun ya zama musabban alas saman wa huwa mablag ashe ma'ana shine haramcin cinsa ko yawwa wa maharin baghi wa maharin da kuma a kudin da karuwa take karba a zina yawwa an kira shi mahar don asalin mahar ana nufin sadaki wato an kamanta shi ne da sadaki tun da iwaban mai anin bubbe ko ta ba da jikinta ne ta karɓi kuɗi to shi sa aka ambace shi kamar an ari kalmar ne an yi amfani da ita eh, amma asali ba sadaki bane tun da ba aure bane eh, amma dai abin da yake nunawa a shine haramun ne a ci kuɗin da mace ta ba da jikinta aka yi zina da ita ta samu wannan kuɗi to haramun Allah ya tsare wa hulwanil kahini abu na uku shine abinda boka yake karba don ya ba da labarin abin da zai auku na alhawadis ma'ana dai kudin bokanci a hausance ko yauwa yanzu kamar ka ce da kudin sai da kare da kudin karuwanci da kudin bokanci a hausance kenan to wannan shine nassin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan su ne ne haramun wannan shine hadisin Abu Mas'udin Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kuma a cikin sa akwai abubuwa na darasi da zamu dauka na farko ya nuna mana haramcin cin kudin kare ko yawon? akwai ijma'i da malamin kuma ce ittifaki da suka yi a kan ordinary kare ne alkalbul adi ordinary kare in ce ordinary ana nufin dai kare wanda ba a sai shi an ware shi domin wani abu ba wannan ittifaƙan an haramta a sai da shi a ci kuɗi inda suka samu saɓani shine alkalbul mu'allam kare da yake akai wa training domin a wani aiki da zai yi ko na gona ko kiwo ko kuma na gadi ko na farauta ana fahimta wannan shine suka yi saɓani akai a jumhurin malamai shine mafi yawan malamai suna kan cewa bai halatta ba cewa bai halatta ba shi ma nan ana zancen ne hmm? eh shi mu'allam ne zancen me ake yi cin kudin sai da shi ko yau to anan akwai matsaloli guda biyu hukumu. tina'il ilkalbi wannan daban hukumu bai kalbi wa akli samanihi wanne muke zance na biyu yawwa iqtina shine mallaka mallakar kare yawwa a yi zama cewa naka sawa'un kyauta aka baka karbowa kai aka ce je ka an barma ganin sa kai ka koyi ka shafka aka yi masa training yake ma gadi wani menene iktina'i ne to yanzu zancen da muke wanda shi ke da alaƙa da babin cinikayya ba maganar iktina'in ba ne ana ganewa maganar mai saye da sayarwa da cin kudin abin da aka saya ko aka sayar mun gane wannan to jumhurin malamai suka ce bai halatta ba hatta wanda aka yi wa training din a sai da shi a ci suka ce waɗanda suka halatta yin haka a dalilin hadisin da ya zo wanda al'imamu turmidi ya roto shi kitabi buyo wanda ya zo a kan ya sanya masa suna ma ja'a fi karahiyyati samanil kalbi wasu sinnaur hadisi na 1281 a cikin aljami'i na tirmidhi hakanan al'imamun nasa'i ya ruwato shi a kitabun saidi wa zaba'ihi fi arrukhsati fi samanin kalbi har ya sanya masa wannan rangwame da aka yi a farashin wato ko kudin sai da kare shi ma hadisi na 4295 a kitabu wa fi kitabul buyu shi ma ya kawo to akwai istisna'i da ya zo a cikin wata riwayar illa kalba saidi illa kalba saidi to jumhur malamai suka ce da wannan ziyada ta inganta to da babu komai amma tun da bata inganta ba sun ce wannan eh, riwaya ce ba'ifa bal hadisi ne ba'ifi jidda. saboda wanda ya ruwaito ya yi wahami shine abul muhazzim al-basri at-tamimi kace sunansa yazid wasu kuma suka ce abdurrahman ibn Sufiyan suka ce maturukul hadisi ne shi maturuki ne in aka ce wani mai riwaya maturuki ne hadisin menene da'ifun jiddan eh da'if jiddan don haka suka ce wannan hadisi bai inganta ba menene wannan nassin hadisin shine naha أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وزاد فيه إلا كلب السيد قال شنو wanda muke tattauna a kai yawwa malaman suka ce wannan istithna'i ya zo ne a babin iqtina'i ba magana cin farashi cin kuɗin ba mun gane wannan to me ake nufi da iqtina'i mallakar eh ka mallaka saboda wani amfani da nema to amma zancen da muke shi ne hukuncin a sayar a ci kudin ko kuma mutum wanda yake da wanda yake a saye zai yi ya samu kudi ya sayi shi kare wannan kudin shi wanda ya sayar ya halatta ya ci ko bai halatta ba wannan shi ake zance yawa shi ake zance Allah sa kuna bina kuna gane yawa amma idan mallaka ne misali ko roƙo mutum ya a bashi kyauta saboda gadi da makamancin wannan to wannan dama ba shi ake zance ba ya halatta da larurar da ta sa za a yi ko saboda gadi ɗin ko kuma saboda a farauta da ya ke so ne kai magana نعم بسم الله shi kenan ka gama sai ku daina kallon sa sai mai tsaki Allah kyauta ana fahimta zance insha Allah don haka wannan riwaya tunda bata inganta ba babu kafa hujja da shi وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في القنية كما لنا أنبتا سوى وأن توقت يد أكي إلا كلب صيدي تو يا شافي ملكها لي sai ya halatta in kana da narurar za a yi ma gadin za ka yi gona za ka yi kaza da kaza za ka yi farauta mallakarsa a ce wannan karen naka ne na gida ya halatta fi hududin abin da aka ba da dama amma zancen da ake a sai da shi a ci kuɗin wannan shine zancen da muke ne yake da alaka da babu kitabul buyu an fahimta malam ibn zakiq al'id eid nan kamar da yake wurin ku yana cewa ikhtalafu fi bai'il kalbi mu'alla malamai sun yi saɓani a kan hukuncin a sai da kare karen da yake an yi karantar da shi ma'ana wanda aka yi wa training faman yara najasatan kalbi yace wa huwa shafi'i a wurin al shafi'i da yake ganin kare najasa ne yace yamna'u min bai'ihi mutlaqan yace bai halatta a sai da shi ba mutlaqan haramun ne cinikinsa saye da sayarwarsa wani zai tambaya to kenan ya za'a mutum ya samu ko? yau idan mutum zai samu yadda za a bashi ko kyauta ko makamancin wannan in kuwa babu yadda zai ɗin kuma larurar halarcin mallakar ta kama shi malamai suka ba da fatawar halarcin sayan amma tun da dai shi ne mai bukata kaga ba shi ne zai ci kuɗin ba shi dai ba zai ɗauki na wani ba tun da yanzu abubuwa irin waɗannan mallakar su ake yi bal har license ake musu musamman waɗanda aka yi training din wani ma an ka ɗauka za a ce sata ce in ba ka ce kawai ka bi kare ka gan shi a ciki ka kama duk da ƙazantarsa da kuma rashin darajarsa a musulunci to amma in ya halatta iktina'insa domin farautar iktina'insa domin gadi to shin ya halatta mutum ya je sa kuɗi ya siyo ko ku bai halitta, to shi wanda larurar hakan ta kama shi malamai suka ba da izinin yin wannan to amma wanda zai sayar shi kuma ya karbi kuɗin to shine wannan yake da alaka da wannan babin dan tsabtace kansa kada ya ci wannan kuɗi da ya sai da kai kun gane wannan zancen ka kuma ba za ka ci ba ai ba zancen saye da sayarwa a harkar karen ke ko ba haka ba ya sai mutum in ya koda ya yi wannan sai ya sadaka to amma an kullum abin da za ka karɓa sadaka za ka yi to kenan kullum za ka faɗi tunda akwai inda kai ma ba za ka samo shi ba sai idan saya za ka yi haka ne to dai bai mu karasa wannan zance yace li anna illatal man'i qa'imatu fil mu'allami wa riki. a gurin alimamu shafi'i ya kalli najasa ne sai ce illar hanawa ta haramci din akwai ta a gurin wanda aka yi wa training da wanda ba a yi wa training ba an gane kowanne akwai illar tunda maganar najasa ce wa man yara bi taharatihi amma a malaman da suke ganin kare abu ne mai tsarki ma'ana ba sa ganin najasarsa to ikhtalafu fi bai'il allamin minhu to sune suke saɓani? to in babu najasa tare da shi to shi wanda aka yi wa training din ya halatta a saya yace li anna illatal man'i ghayru ammatin inda haula domin a wurin su su ba general bace illar da ta sa aka haramta ba general bace da ta shafi kowanne kare a'a nan ana zancen almu'allam nan kun ga kenan ana kallon me fa'idar ko amfanin da za a yi da shi yace wa qad warada fi bai'il mu'allami minhu hadithun fi thubutihi ba akwai eh, abin da ya zo dangane da shi wanda aka koyar ɗin shine na farauta amma kuma wajen tabbatar hadisin akwai bahasi to bahasin shine abin da ambata mana ɗazu cewa hadisin bai inganta ba eh, don haka malamai suka ce dai الصحيح أن استثناء kalbis sai da هو في الاقتناء لا la البيع eh, abin da yake ingantacce shine wannan istisna'i da aka sa cewa illa kalba saidi wajen mallaka ne ba wajen halaccin a ci kudinsa ba ko ba komai hadisin da yana karantar da mu ne musulmi ya tsabtace kansa daga cin abin da yake akwai shubuha cikinsa ko kuma hani ya zo a kansa musamman shi wannan ana ganewa ya ce wa ulwanin kahini huwa ma yi ala ciki. shi kuma hulwan an kira shi hulwan saboda daɗi asalin hulu ne abu mai zaƙi, abu mai daɗi to me yasa aka kira abin da boka yake karɓa a matsayin hulwan saboda shi yana jin daɗin abin da yake karba duk da yake yana karba ne alal batil wal ijma'u qa'imun ala tahrimi hadaini ijma'in malamai ya tsayu akan haramcin waɗannan abubuwa guda biyu lima fi dalika min bazilin a'wadi saboda abin da ke cikin yin hakan na ba da musaye fi ma la yajuzu muqabalatuhu bil iwadi a cikin abin da bai halatta a yi musaye a kansu ba sune waɗannan abubuwa saboda khubsin su saboda kazantar kuma Allah madaukaki ya gaya mana ya ko annabawa ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam don me ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث يا هل تامكو ya halatta muku abubuwa daɗaɗa masu tsarki masu halacci su zama halal sannan kuma ya haramta muku abin da yake kazanta duk abin da yake an ce kazanta ne to sai a kalle shi ta wannan bangare duk da akwai maganar malamai dangane da abin da ya shafi a wani gefen na wannan hadisin da zai zo mana nan gaba shine abin da ya shafi a ujratu al ladan da za a bai wa mutumin mai yin ƙaho shi ma hani ya zo a kansa ko kar hanci kamar da za mu zo mu ko kuma za mu ji taufiƙin da malamai suka yi tsakanin waɗannan Bangare na uku shine wanda yake da alaƙa da maharul bagi ko yawwa shine ne yake cewa wa amma zina fa zahiru dangane da zina wannan a bayyane yake duk matar da za ta sa kanta tana ba da kanta ana ba ka kuɗi sakamakon abin da ake da ita hakika abin da take ce haramun ne kuma haramun bi ijma'il ulama babu wani malami da ya halatta yin haka asali abu ne da yake ana yin sa tun zamanin jahiliya da mutane sukan siyo bayi a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci idan suka siyo bayi sai su buɗe musu gidan di'ara irin wannan gidan magajiya kamar da ake cewa a hausance da ake zuwa ake yin barna ta irin wannan abu marar daɗin ji to kuma abin da aka samu na kuɗin sai shi ubangidan ya karɓe shi da wannan ma yake arziki a jahiliya ana wannan musamman zai je siyo 'yan mata bayi a kasuwa kun da da kun da ana harkar bauta yadda ake sayan akuya a kasuwa haka ake sayan bawa to sai je ya siyo 'yan mata sai buɗe gida sai ya ajiye masu irin wannan aikin lalatar suna zuwa kuma ana biya to kuɗin sai ya zama tun da dama shi bawa duk abin da ya mallaka mallakar ubangidansa ne to sai a karɓe ana fahimta to wannan shine abin da Allah madaukaki ya saukar da aya cikin suratul nur a kansa wala tukrihu fatayatikum alal bidha'i in aradna tahassulan litabtagu arad al hayati dunya yawa Allah madauki yace kar ku tilastawa in aka samu baiwa da wani ya mallaka ita kuma tana son tahassul tana son ta yi aure ta tuba daga wannan laifi na zinace zinace ana biyan kuɗi to in suna son haka Allah ya haramta kar a tilastawa mace sai ta yi wannan wato aiki na batsala tana samun masa kuɗi tun daga nan kun ga aka yi abolishin wannan ka'idar kar a sake yin ta hmm, shi yasa har Allah ya ce wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wanda yayi ana nufin a can a jahiliya ko wanda yayi irin wannan abu to Allah madaukaki ya gafarta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rahamarsa ya saba duk abin da ake na jahiliya musulmi in suka tuba suka daina sai a to shi kenan ba sai an waiwayi wannan zancen ba sai a rufe shi saboda a cikin yin hakan akwai tsare mutunci domin 'ya'yan da aka samu a irin wannan abun in aka rufe kofar ba ba a ambatan zancen su kaga an rufa musu asiri an banci abin yawa kuma wanda ya daina dai to shi kenan ya tuba ya daina to amma in tun daga lokacin da aka saukar da wannan to wani kuma ya buɗe wannan gida ya ce zai samu kuɗi ta hanyar haka to yana aikata haramun kuma duk kuɗin da yake ci haramun an fahimci wani abu yawa don haka ka dawo da abin cewa ko sabon hukunci ne ga tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa doka an hana wannan to kuma babu irin yadda aka haramta auren mutu'a a wata fatara ta zamani to haka shi ma irin wannan abin da ana yin sa aka haramta shi an gane yana cikin farkon ma abin da aka haramta a shari'ar musulunci Allah tsare mu abu na uku shine muka yi magana akan hulwanin kahini ko yawa shi kuma mun san eh, hubsin da ke cikin shi ma irin wannan aiki na bokanci aikin sihiri da irafa mutum ya zama dan duba ko boka ya zama ana bashi kuɗi akan haka to duk abin da yake ci haramun ne haramun ne shi yasa Allah madauki ya ɗebe musu albarka gonsu ba su da alheri na a duniya nan kuma in ba su tuba ba a lahira na farko dama aikin nasu kafirci ta ɓangaren hulɗa da aljanu da bauta musu da aikata abin da aljanun suka yi umarni a aikata na yanke-yanke da tsoronsu a zuci da tawakkali a kansu da barin Allah ta'ala da kuma ɓarnar da wannan abun ke jawowa a cikin al'umma don yana daga cikin abubuwa mafi sharri a rayuwar musulmi samun irin waɗannan bokaye da 'yan duba da 'yan tsubbace-tsubbace wanda galibinsu sun koma aikin sihiri sihiri kuma wanda ake bakin sihiri wanda ake cewa black magic shi ake yi ana samun kuɗi da harkar mulki da harkar kuɗi waɗannan abubuwa sun ɓata su sosai Allah ya kyauta don haka wajibi mutum ya nesanci wannan magana ce da in an zo kanta dole a yi faɗakarwa da wa'azi a kanta saboda yadda mutane suke kara dilmaya a cikinta duk da an san hukunci babu wani mutum da zai zo yanzu ya ce maka yana da wani tawili da zai bayar na haramcin waɗannan abubuwan ya koma ba haram ko a bashi makaruhi irin makaruhi ne islahi ko kuma a ce masa ma halal babu mai yin wani abu ne sannan ne cewa haramun ne. kuma babu abin da ake samu a cikinsa in ba fushin Allah ba ya ka ya wajaba a hana mutane musamman mata wannan abin ya shiga cikinsu sosai da masu harkar siyasa neman mulki iri-iri ga babu abin da ba a yi yanke-yanke da tone-tone da binne-binne jiya a nasiha nan nake faɗi da asuba da muke faɗakarwa akan irin wannan abu ina tuna wata shekara kamar na baku ku labarin wurin karatu wani lokaci a ma'aikatan hayatul amr bil ma'ruf wani hanyar anil munkar a jidda a saudi arabia suka ta da wani aiki don irin kaimin da suka tashi da shi wajen yakar waɗannan matsubbata abin takaici ne ka samu mafi yawansu daga ina suke a duniya Allah kyauta afirka afirka ma wani wurin ba sai mun faɗa ba allah shawai mutanenmu abin da suke ba shi da kyau akwai wata shekara shi ne nake so in mana da suka je suka tono ƙasan ruwan tekun red sea na jidda tirela tirela sai da suka cika fiye da uku da kayan sihiri kulle-kulle da binne-binne da aka jefa da kan mutum wani da kan dabbobi an sarkafa wasu abubuwa da tsalazin an rubuta da gashi da menene an ɗaɗɗaure irin ɗauri tamau yadda ba zai lalace ba inda shi sihiri dama masu shi haka suke zuwa su yi sai a samu wani sai a binne ko a je wani kogo mai wahalar zuwa ko a je teku sai a jefa sai ya tafi can ƙasa duk masu eh, neman kama kifi da ne ba su kai ga wannan wurin ba, kuma sai a sa mashi wani abu mai nauyin da zai tafi can ƙasa ya zauka, ta yadda ba zai ba damar da za a ce an warware shi ko a haukatar da wani ko a raba wani da matsayinsa ko mulkinsa ko makamancin wannan in ka ga abin ya warware abin ne can ƙasan ko ya lalace ko iska ta kaɗe shi ko makamancin wannan to in aka jefa a ruwa in ba wani iko na Allah ba kuma babu wani abu da zai warware ko muguntar da take cikin wannan abu ta isa ta sa wannan abun ya zama haram ballantana eh, kuma babban abun da ke ciki na shirka Allah swt Allah ya tsare mu haka oh, yana daga cikin babban abin da ya kamata masu aikin al'amru bil ma'ruf wa munkar harkar hizba a mai da hankali a kansa shine yakar waɗannan mutane yakar masu wannan abu ina ma a ce za a yi doka irin yadda suke su san a saudiya ana kama dama kisa ne ana kama mai sigiri dama maganarsa ta kare yawwa ya bar duniya to haka ake rarrage su domin samun su a cikin jama'a babu wani amfani in ba lalata al'umma a haukata wannan a raba zumunci tsakanin yan uwa da yan uwa hmm? a yi a mallake mutane ba tare da san su ba a ta tsafe-tsafe a kan neman shugabanci a kashe rai kuma musamman ku duba irin yadda a zamanin yanzu irin abubuwan da suke sawa a yi duk abin da yake saƙo ne na Allah to shi ne babban abin da suke so Saɓan Allah kuma mafi muni shi za su ce a yi ko a kashe ɗan adam ko mutum ya je ya zina kuma zinar sai a ce ya yi da ko maharramiyarsa wani a ce uwa ko a ce liwaɗi duk waɗannan abubuwan da kuke ji galibi yanzu an sai a ce an samu dattijo shekara saba'in an same shi ya bata yarinya yar karama shekara biyar uku hudu hmm? me yake jawa duk tsafi ne ba maganar sha'awa ba ce ba maganar sha'awa ba ce Allah ya kyauta ina roƙon Allah ya tsabtace al'ummar musulmi daga wannan irin mummunan abu Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana tana ba da labari cewa dina abubakar yana da wani bawa tunda bawa ne idan ya je ya samo abin duniya to ya kan ɗauka ya baiwa ubangidansa sai na abubakar shi ne ubangidansa shi mamin mamallakinsa idan ya je ya samo kuɗi sai ya kawo wa na abubakar shi ne wata rana ya zo da wani abu sayyidina abubakar ya sa hannu ya karba ya ci wannan abu faƙala na gulam sai bawan nasa ya ce da shi sayyidina abubakar ma haza ce wannan menene ka bani na ci sai ce abin gulam ɗinka ya ce a tadiri ma haɗa cin kasan wannan abin da ka ci faƙala abubakar sai abubakar ya ce wa ma huwa menene ka bani ci? qala sai ce kuntu takahantu li insanin jahiliya ce a zamanin jahiliya nayi inji shi shi bawa yayi bokanci harkar bokanci kuma aka biya shi ga wani mutum a zamanin jahiliya yace wa ma uhsinu kihana ban kuma iya ba illa an anni khada'tuhu amma yaudararsa ne ya masa ko rufa ko makamancin wannan ya ce fa'aƙwani bi zalika sai ce sai bani wani abu ya ce fahazan labi a kalta minku wannan abin da ka yana daga cikin wannan abu fa'ad kala abubakarin ya daho fi halittaki shi ne sai na abubakar kuke jin ƙistarsa ɗin nan da ya sanya hannunsa a cikin bakinsa ko ya jawo amai ya yi amai saboda dalilin kar ya ci wannan abu domin wannan wani abu ne da haramcinsa an san shi har a jahiliya da maharul baghini da hulwanul kahin shi sa lokacin da aka zo gina ɗakin ka'aba manyan gari ƙurayshawa suka ce duk wanda ya san kuɗinsa ta hanyar wannan irin aiki ne abubuwa musamman guda biyu su ba da hayar 'yan mata a yi zina a samu kuɗi su ne maharul baghini ko kuma mutumin da ya san bokanci yake yake samun kuɗi to kada ya kawo kuɗinsa a gina ɗakin ka kunga tun zamanin jahiliya kenan Allah ya tsabtace ɗakin ka'aba daga a sa wani abu na haram a cikin shi to kaga ballantana kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shari'a ya haramta waɗannan abubuwa kuru-kuru babu wani saɓani a kansu ba wani tawili da wani zai bayar cewa ya halatta a yi eh, mutum ya zama cewa ko mace ta zama sana'arta ta yi zina ta samu wani abu nassin maganar manzan Allah ya haramta wannan Allah maɗauki ya tsaye to haka nan wannan mummunan abu na alkihana tare da irin abubuwan da yake jawowa na lalata da rashin zaman lafiya da ɓata zumunci da sauransu muna roƙon Allah maɗauki ya tsare Wani hadisi ke da hadisi na biyu shi ma dai kusan zancen guda ɗaya ne amma kafin nan akwai mayu khadu ko ba mu bi ba eh, mayu khadu minin hadisi a shafi na biyu da da saba'in ɗaya mun ga wuri ma stafadu. Eh, ma stafadu minin hadisi al'awwal. annahyu an bai'il kalbi haramcin sai da kare wata harimu samanihi da kuma haramcin cin kudin malam abdullal bassam yake cewa wala farqa bainal muallami wa ghairihi babu bambanci tsakanin wanda aka yi training da wanda ba a training ba yace wa kalbu zar'i walmashi mashi yace wa ghairihi mashiya ne ba ma biya ba eh, da na noma da kuma wanda ake kiwo da shi wanda ake hada shi da dabbobi ya hana su cin kayan abincin gonaki wa inna ma ya juzu fina'uhu faqat su waɗannan da na kiwo da na gadi da na farauta din an gane ya halatta a mallake su bi hadhihi al-ashiya'i thalatha da waɗannan abubuwa guda uku yauwa saboda ne saboda amfanin da larurar kana ko a gida misali mutum yana da karnukan saboda kiwo to a samu musu wuri a waje kar su shirka shigowa gida a ɗauke su a matsayin pet Na wannan shari'a ba ta yadda da shi ba zama kare shi ne abokinka har kwanciya a makwancinka da sauransu waɗannan shari'a ba ta san haka in na gadi da ya halatta ya gadi to a saman masa wuri a waje gidanka da gate cikin inda kake zaunan da iyali kada ya zo maka can a yi masa gida saboda kada wasu zo ko su kashe shi ko makamancin wannan in dare ya yi a sake shi ya zaga ya yi gadi wannan ba matsala kan wani an fahimta yau amma shi mingilin da shi yau da kullum yana da cikin ɗabi'un da mutane suka koya daga wurin waɗanda ba musulmi ba wanda kuma ba daidai ba ne Allah ya tsare amma halin zancen halaccin zamansa mai gadi da halaccin zamansa mai kiwo da sauran sauran duk matsala a kai da kuma yin farauta da shi eh to amma kuma sai a kiyaye wajen yadda za a yi mu'amala da shi yace na biyu tahrimul bigha'i haramcin karuwanci shine albigha ana kiransa albaghi albaghi shine nema ar-raghbatu fi shay kwadayi wajen neman wani abu saboda su masu yi suna ƙara kwaɗayi suna yin wannan aikin suna ƙara kwaɗayin ci gaba da shi ko kuma saboda kwaɗayin abin da suke samu na kuɗi akan haka Allah sauke yanzu abin ya zama wani abin ado a wurin mata yanzu ba magantan irin karuwanci irin na daɗin nan da alhamdulillah lokacin da aka yi shari'a guguwar shari'a aka hana a jihohi da yawa amma masu yin halin ba su daina halinsu ba ta hanyoyi daban-daban da 'ya'yan mutane a jami'o'i da matan aure da kuma dai zawarawa da suka rasa aure suka kasa haƙuri da rayuwa yadda ta zo sai su shiga irin wannan shiga duniyar hmm. wani abin bai kamata sai an faɗe shi a wurin karatu ba yana da kyau tsaftace wurin karatu daga irin wannan don abubuwa ne da duk kun san su ba sai an tsaya ana labari ba irin abubuwan da suke faruwa da kuke gani a social media duk abin da ya ja su samun kuɗin da suke daga waɗancan waɗanda aka ce su yi tsafi suna zuwa da 'yan mata ana yin batsala da su ta ɓangaren da bai halatta a yi ba dama can aikin haramun ne to kuma a zo a ce mai tsafi ya ce sai ta hanya kaza za a yi sai a ba su kuɗi a sai a ga 'yan mata za ana saya musu motoci da sauransu kuma ba su da hanyar samun irin waɗannan abubuwa wannan abin al'umma su haɗa kai su yaƙe shi in ba haka ba yana daga cikin sababin rugujewar al'umma rugujewa gaba ɗaya da ɗaukewar albarka kuma wannan yana faruwa tun daga ina daga gida kowa ya koma ya tarbiyyantar da yarsa uwa ta tarbiyyantar da yarsa a ɗora ta akan karatun sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu sallama da tarbiyya mai kyau da haƙuri da talauci kowa a cikin haƙuri yake in ku ba za a yi haƙuri ba to za a faɗa irin waɗannan abubuwan kuma ba uzuri ne shari'a za ta biyo mutum cewa ya halatta ka je ka ci gaba da yi babu mai faɗin wannan kuma wanda yake yana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare tahrimul bigha'i wa tahrim ma yu'khadhu alaihi da kuma haramcin abin da ake karba sakamakon karuwanci duk yarinyar da ta yi zina aka ba ta wani abu da mota da waya da abin da ta sa a cikin cikinta duk haramun ne haramun ne naka ba abin alfahari ba ne kuma ta ɗauko irin wannan abun ta kawo gidansu ta ci da iyayenta da wannan abun ta cuci al'umma yana da kyau a kiyaye wajibi ne mutum ya tsabtace kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi akan wannan babu wani abu da zaka ce babu wani aiki da mutum zai ba da yarinya ba za ta yi ba in ta rasa kowa marainiya ce ta rasa duk wani abu da za ta yi sai ta je ta ba da jikinta duk a cikin al'umma za a ga babu masu irin wannan sai kaskantattu sai kaskantattu marasa daraja Allah matsauki muke roƙo ya tsare mana zuriya Allah tsare mana zuriya Allah ba su tarbiya ya taimake su ya tsare su daga a ribace su ko su su ribaci wasu Allah ya shirye ƴaƴanmu Allah ya shirye su Allah ya raba su da mummunan tunani da munanan abokai da ƙawaye waɗanda za su sa su a irin wannan mummunar hanya da la'ana take kanta Allah ya tsare yace sawa'un kana min hurratin au'ama. ama yace wannan haramcin abinda za a karba innan da aikata abu ko ya ko baiwa duk haramun ne fa huwa khabithun min amalin khabithin fi jami'i turuqihi yawa aiki ne ko kudi ne mummuna kazanta kuma daga aikin kazanta ta duk wata hanya da aka same shi to haramun ne babu kofar halacci gare shi abu na uku tahrimul kihanati wa nahwiha da kuma haramcin bokanci da makamancinsa min al'irafati da duba watan jimi da eh, bautar ko neman harkar ilimin taurari amfani da su wajen sanin tasiri sun sani akwai wannan ilimi iri biyu ne ko akwai ilimin tasiri ilimin sanin tafiyar halittun nan na sama ana kiransa ilmu tasyir ba taysir ba tasyir daga sayir tafiyar yawa tafiyar wata tafiyar rana sanin lokutan sallah ko wani shi ake kira astronomy yawa to shi ya halatta ana sanin lokaci na sallah a san yaushe wata zai kare yaushe wata zai kama wannan babu matsala a kansa an fahimta ɗayan kuma shi ne astrology astrology shi kuma shine ilmin tanjim da ake magana shi kuma haifar da ko itikadin da kudurtar cewa wannan halittu na sama da wata da taurari da rana da sauransu suna da alaƙa da rayuwar mutane sai hatan wa marazan hmm, rizkan wa fakaran ko rizkan abinan eh, fakaran wa ginan suna da alaka da rayuwar mutane in an ga wane ya yi arziki a ce tauraro kaza ce ko tauraruwa kaza ce ko saboda an haife shi a wata kaza ne ko duk wanda aka haife shi a watan august to zai zama yana da hali iri kaza wanda aka halice shi a september zai zama yana da kaza zai arziki zai farin jini ko za ta farin jini to wannan ilimin mai tanjimi ne a bangaren astrology haramun ne mun gane yawwa to a cikin wannan masu aikin yin hakan bokancinsu ya zama ta irin wannan ne mutum ya zo yana zama a gabansu a wannan wata aka haife ka ran yaushe aka haife ka kuma yana daga cikin tambayoyin da bokaye suke wa mutum farkon zaman mutum da ma ce ya sunan ka ya sunan mahaifiya saba tambayar uba ba sai tambayi sunan uwa sai kuma a tambayi ranar haihuwa da sauransu to sai a bincika sai a buga a yi wasu lissafe-lissafe da sauransu a ce a rana kaza ne don haka akwai kaza akwai kaza ko a ce wane babu alheri tare da shi wannan dan ba zai sa'a ba mummunan hali zai yi ko a duba wani abu ko karatun yatsu duk wannan yana ciki sun san masu karatun yatsu a duba zanen hannunka wannan irin zanen yadda Allah ya zana kan suna kowa da irin nasa daban to wani ana duba sai a karanta hanyoyinsu dai suna da yawa da masu amfani da kofi da masu amfani da ƙaho da masu amfani da abubuwa dai da yawa wanda duk an san su yawa da rubuce-rubucen tsalasin kun san tsalasin wanda za a yi wani kamar diagram a yi zane-zane a ciki a rubuta kaza da kaza ko na haɗi ne a haɗa mace da namiji a rubuta haka crosswise a yi haka ba fa iyawa ne ba za ka gan su dai hotonsu iri-iri to duk wannan koyansa da aiki da shi haramun ne yawa kuma harka ce ta bokanci Allah ya tsari wa darbul hasa da bugun ƙasa ne darbul hasa na tsakwaikwai a samu tsakowa a jefa in yi kaza kaza ne in yi kaza kaza ne da zane zane wa jin da kuma is abinan arwah shine halarto aljanu kiran aljanu koi hanyoyi da dabaru ai wasu turare turare da kiraye kirayen sunaye da karance karancen wasu ruqa na jahiliya da kuma waɗanda suke dai na tsafe tsafe a kira wani aljanin a ce sai an karanta masa kaza zai zo a ihu a karanto abubuwa waɗanda ba ka gane su ma mai ake cewa da sunan wasu aljanu da sunan mala'iku ko sunan waɗanda ake cewa mala'iku ne haka dai su sassa irin waɗannan abubuwa duk haramun ne kuma shari'ar musulunci ta hana shi in jami'i aujuhihi wa tahrimi akhdhi shay'in ala hadhihi duk waɗannan haramun ne mutum ya zama aikinsa kenan kuma duk abin da ya samu na kuɗi akan wannan to yana cin haram Allah kyauta sai sa za ga ba su wannan abu ko daɗin duniya ba sa ne ko da wahala ka gansu ma a kasuwa kullum cikin ƙazanta da datti da ɗoyi saboda su aljanu ba sa son gun tsafta zaka in ɗakin da ake shiga a yi duba-duban da me sai ka toshe hanci wani lokaci ka shiga in ji masu faɗa Allah ya tsare hmm. Allah ya kiyaye wallahi ka yi ƙoƙari kada ka bari ko kai ko wani naka ya zama yana da alaƙa da bokaye wallahi sharri ne na ba ku labari shekaran jiya ma na faɗi wannan wata nasiha wata mata da ta bugo waya take irin wannan zancen cewa me halaccin ka zauna da mijin da baya sallar asuba shi kamar ya baya sallar asuba ta ce baya yi kwata-kwata boka ne ya hana shi yana takarar neman wani matsayi aka ce inda yana sallar asuba to ba zai samu ba ba wai a jam'i ba fa ba wai sallar asuba a jam'i ba a'a gaba ɗaya ko ya rasa kada ya rama ba shi ba sallar asuba to ita kuma shi su kenan an raba shi da wata to kuma suna yin irin wannan abin da yawa ce sai ka yi kaza da yarka ko mahaifiya sai ka yi kaza ba daɗin ji ba daɗin ji to amma muna faɗar wannan ne saboda ku ji a cikin society akwai waɗannan abubuwa kuma a tashi tsaye a yaƙe shi kuma wallahi yana cikin wajibin masu hukunci su ba da goyon baya a yaƙi waɗannan abubuwa ko su kansu za su cutu Allah ya kyauta duk da za ga masu harkar siyasa da ma wannan ban ba wanda Allah ya tsare ba wanda Allah ya tsare ba shi tauhidi shine ba shi a wannan amma galibi sai ga sai da waɗannan abubuwan ma ake samun mulki Allah ya tsare Allah ya tsare mutuwa dai akwai tsayuwa gaban ubangiji kuma wallahi da gaske saka wanda ya yadda Allah din akwai to ya sani yayi wa kansa fada ya bar wannan hanya babu bai ba da mulki babu mai ba da mulki in ba Allah babu mai ba da kuɗi in ba Allah babu mai ba da zaman lafiya in ba Allah babu mai tsoratar da abokan gaba in ba Allah haka duk abin da kake so ka nema agun Allah za ka yi mamakin yadda za ka zama ɗan gata a gunsa amma ka je ka bauta wa aljani ka kashe dukiyarka a raba ka da ita kuma a raba ka da imaninka ka zama kafircewa ka kafircewa Allah to da ka samu duniya akan wannan gare ka zauna da talauci kuma abin da ba sa iya haƙuri kenan shine su haƙura da talauci Allah ya tsare Allah shiryar Allah raba al'ummar mu da wannan sharri na tsafe-tsafe da sihiri da makamantansu su masu yi in sun ji ana faɗi wani ma har dariya zai ce ka rabu da su Allah sarki da mutuwa za ta zo a ce ka tsira har abada da ƙila ka iya faɗin wani, amma tabbas za ka mutu wallahi da ba a mutuwa haka ake ta zama ba a san ranar kiyama ba da wasu kafircinsu kawai za su koma amma Allah ya bar mana mutuwa mutuwan nan gaske ce jiya wani naka ya mutu ɗazu wani ya mutu gobe ma wani zai mutu ƙila kai ne zaka baka san ran da za ka tafi ba in kana san kanka kuma kana son ka rayu in dai Allah ɗin ka da akwai shi kuma za a haɗu da shi to tun yanzu kai wa kanka faɗa ka daina harkar bokanci kuɗi za ka samu ta hanyar da Allah ya so kuɗi in dai kuɗi ne wannan ba wani abu bane inda wani abu ne mai daraja da Allah ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai sayyidina Umar ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance kan taburma sai ya tashi ya zauna sai mayafinsa ya yayi. Sai na Umar ya ga gadon bayansa roɗi rodin tabarma ne a bayansa Shi ne yake tambayar sai ke ce ya ga farisa da rum suna cikin jin daɗi suna fantamawa da bayi da daɗi da abubuwan duk duniya ta yi musu daɗi amma kai wanda Allah ya aiko fiyayyen halitta kai ne wannan shi ne sai ce ba kwa so ya zama su suna da duniya ko kuna da lahira hmm? haka ka yi haƙuri ya zama jin daɗinka na lahira ne kuma wannan duniyar ka je ka bincika kowa a cikinta babu wani mutum da zaka ce yana jin daɗin ta jin daɗi ɗari bisa ɗari daga fitowar rana har dare ba abin da ya gurɓata masa ya ɓata masa rai ba a yi wannan ɗan adam ɗin ba ko akwai duk ɗan adam babu wanda za ka ce rayuwarsa gaba ɗaya daɗin ta yake ji wallahi duk kuɗinsa duk kuɗinsa yana da wani abu da ya dame shi ko Allah rabe shi da ɗa ɗa shi ya haifi ɗan amma Allah jarrabe shi ya sace masa kuɗi ya ƙoƙarin kisansa a dawa tsakaninsa da shi ta tabbata ko Allah jarrabe shi da mata mai ƙinsa ko Allah jarrabe shi da yaron gida ko Allah jarrabe shi da abubuwa dayawa hasara ta dukiya ta zo in ma bai ga wannan ba abubuwa dayawa akwai abin da yake ɓata masa rai ko Allah ya cire lafiyar ya zama ba shi da lafiya ga kuɗin ba lafiya don haka komai babu fa mai kamala in ba Allah shi kadai, shi ne alzani komai nasa ne to kuma tun da ya haramta kar ai kaza ɗin nan to wala duk wanda ya ce ta hanyar kaza ɗin zai ji daɗin duniya to Allah in ka ga ya bar shi jarabawa ce mummuna zai masa a nan gaba in ku Allah ya taimake shi zai sa wa'azi ya shiga kansa ya ce ya tuba ya bari mutum nawa aka samu suka tuba in suna ba da labari cikin waɗanda aka kama da irin wannan tsafe tsafan an hira da mutane da yawa na zauna na gani wani lokaci a waccan hira da nake baku labari wani ya faɗa shi ya mallaki kaza ya mallaki kaza duka kuma a ƙarshe ya mutu bai amfani da kaza ɗin ba wani gidansa ɗari kuma matsafi ne matsafi ne yana da gida ɗari motoci ba adadi gida kamar na gwal duk ko'ina an sa gwal Allah ya ɗauke ran bai amfana da shi ba kuma in ya je wuta Allah zai sanya saboda ya kafircewa Allah ya aikata abin da Allah ya hana haka muna roƙo da Allah da eh, masu shugabanci da malamai irin yadda muke magana akan tarbiyyar yara to haka nan kuma wannan abin da ya shafi manya wannan harkar da zinace-zinacen nan da luwatsi-luwatsin nan da kuma tsafe-tsafen nan da shaye-shaye wani abu ne da ke durkusar da al'umma musamman abu ya haɗu da zamanin talauci talauci ya yi wa mutane kan wato katutu ana samun abinci da ƙyar wanda za a ci duk wanda ya zo da wata musifa cikin sauƙi zai iya sai da ita a cikin al'umma da abokin gabar al'umma da irin wannan abu wani ya ɗauka shi ba zai iya haƙuri da wahalar rayuwa ba don haka duk wata ƙofa da ta zo masa ba zai kalli halal ba haka kawai zai fada ya je to ana fata ya haƙuri ya koma zuwa ga Allah ya tuba kuma Allah madaukaki zai iya yafe masa duk abin da ya aikata muddin ya bar shi kafin ya bar duniya yace ah, wa tahrimu akhdhi shay'in ala hadhihi al-a'mal al-khurafiyyah ash-shaytaniyah abu na hudu min hadhihi manhiyat wa ghayriha abu daga cikin abubuwan da aka hana yu'lamu anna ash-shari'a da a san cewa daga wannan abubuwan da aka hana za a fahimci cewa shari'ar musulunci tanha an kulli ma fihi madarra tana hani akan duk abin da yake akwai cutarwa a sa wa ma yatarattabu alaihi min makasib da kuma abubuwan da ake samu na abinci ta hanyarsa duk abin da mutum zai samu na kuɗi da dukiya ta hanyar abin da aka haramta to akwai barna a cikinsa muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu Allah ya tsare al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu daga auka cikin irin waɗannan dole mu tsaya nan saboda lokacin in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu karanta abin da Allah ya yassare dangane da hadisi na biyu saboda lokacin sharhinsa ba babu shi ba zai isa ba muna roƙon Allah madauki ya gafarta mana Allah ya yi mana akwai dan uwa da muka rasa yau malam Ishaq Yunus a Kaduna yana cikin abokan karatu da muka yi karatu tare a jami'ar Madina tare da shi shekara ɗaya muka tafi Allah maɗauki ya karɓi ransa ɗazun nan a Kaduna muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna sai makomarsa zuriya da ya bari kuma Allah ya sa albarka cikinta Allah ya tallafa mata kada Allah ya tozartar da su Allah ya haɗa kansu duk wata ƙofa ta alheri Allah ya ba su duk wata ƙofa ta sharri Allah ya kaɗe musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم